radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan nuwamba na shekara ta 2022 wanda daidai da 20 ga watan rabi'u sani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 39 da tara suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan nuwamba shekara ta 1983 bangaren arewacin kasar cyprus ya shilanta ballewa daga kudancin kasar kafin haka dai gwamnatin kasar turkiya ta aiki da sojinta waɗanda suka mamaye arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin da musulmi ne turkawa daga kudu akwai 'yan kabilar girka kiristoci tsibirin cyprus yana kusa da kasashen turkiya girka syria masar da kuma lebanon wanda hakan ya bashi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a yankin duk kokarin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake haɗe ɓangaren ƙasar na cyprus ba kai ga samun nasara ba a halin yanzu dai akwai sojin majalisar ɗinkin duniya wanda suke kan iyakokin cyprus ta arewa da kuma iyakokin tsibirin na kudu masu ware kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jikadancin amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi amurka ta ba da sanarwar rufe dukkanin asusun ajiyar kudade na kasar iran a bankuna na kasar da kuma faɗin duniya wani mataki ya kara tsananta takunkumin tattalin arziki wanda amurka ta yi ta ɗora wa iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin iran ɗin ta ja da baya ba kafin haka dai 'yan kwanaki gwamnatin iran ta dakatar da sayar gwamnatin amurka ɗan yamman fetur don irin adawar da take nuna wa ƙasar ta iran da ƙarshen masu ware san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau majalisar ƙwararru masu zaben jagora a iran ta amince da sabon kundin tsarin mulki na ƙasar iran wanda aka rubuta bisa aƙida ta addinin musulunci da kuma karantarwa ta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa tsarkaka wannan da shine kundin tsarin mulki na addinin musulunci na farko kuma bayan haka an bijiro da shi ga mutanen iran din a wani zaɓen gardama inda suka amince da shi da babbar rinjaye a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili daga bisani an gudanar da wasu sauye-sauye da kuma ƙari a cikin kundin tsarin mulkin na ƙasar iran wanda shi ma ya sake samun amincewa na mutanen ƙasar.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ƙasar fatan samun nasarori a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a ƙasar qatar dakarun kare juyin halin musulunci na sun ce ba za mu jure ta'annatin 'yan aware a yankin arewacin ƙasar iraki ba an yi kira ga kasashen duniya da su biya diyar ɗumamar duniya da kamfanoninsu suke haddasawa to sai ga zama domin a ji cikakkun labaran duniya shugaban ƙasa iran ya yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar fatan samun nasarori a gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙasar katar shugaban na ƙasar iran hujjatar islam sayyid ibrahim ra'isi ya gana da kungiyar kwallon kafa ta kasa wacce take shirin tafiya ƙasar qatar domin fara shirye-shiryen wasannin ƙarshe na cin kofin duniya na kwallon kafa shugaban na ƙasar iran ya ba wa ƙungiyar da masu basu horo saboda ƙoƙari da shirye-shiryen da suke yi na shiga wannan wasannin tare da yi musu fata nasara a wani gefen ministan harkokin wajen iran amir abdullahian ya tattauna ta wayar tarho takwaransa na ƙasa qatar a sheikh muhammad abdulrahman alisani inda ya yi masa fatan ganin an yi wasannin cin kofin kwallon kafa ɗin na duniya cikin nasara a mako mai zuwa ne dai 20 ga watan na nuwamba za a fara wasannin a can ƙasa qatar dakarun kare juyin halin musulunci na irin sun ce ba za mu jura annatin 'yan aware a yankin arewacin ƙasar iraki ba a wani bayani da dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran suka fitar a kan hari da suka kai da makamai masu linzami a kan sansanonin 'yan ta'adda a yankin kurdawan iraki sun bayyana cewa saboda yadda mahukuntan yankin arewacin iraki suka yi burus da ayyukan kungiyar 'yan ta'addar wacce take adawa da jamhuriyar musulunci ta iran na tsawon shekaru bayan ya ci gaba da cewa ta da cewa a bayan nan an kawa kungiyar farmaki, amma kungiyar tana ci gaba da gudanar da ayyuka domin hargitsa tsaro a iran wannan shine abin da ya sa aka kai har na ranar litinin da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuki wani sashe na bayanin ya kunshi yin kira ga al'ummar yankin na arewacin iraki da su kaucewa zama a wuraren da 'yan ta'addar suke tare jaddada wajabcin kwance ɗamarar wannan kungiya dakarun kare juyin musulunci na iran sun kuma bayyana cewa ba za su iya ci gaba da jurewa wannan yanayi da halin da ake ciki ba to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi kira ga manyan kasashen duniya da su biya diyar ɗumamar yanayin duniya da kamfanoninsu suke haddasawa a ƙasar masar a taron ƙasa da ƙasa a kan muhalli inda har yanzu yake ci gaba masu rajin kare muhalli da suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban sun riga yin gangami wato sarƙa yin gangami don kira da ɗauki matakan da suka dace a kan matsalar da ake fuskanta masu fafatukar sun kuma yi kira ga ƙasashe masu manyan kamfanoni da su biya diyar gurɓatar muhalli da yanayi da suke yi ta hanyar bayar da kuɗaɗe ga ƙasashen da suke cutuwa a can ƙasar demokuraɗiyar congo jami'an gwamnati sun shiga cikin masu yin kiran manyan ƙasashen da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu mataimakin majalisar firaministan ƙasar ta demokuraɗiyar congo heritiya mafiyana wanda kuma shine babban jami'i mai kula da muhalli ya yi jawabi a wurin wani gangami da aka shirya inda ya bayyana cewa mun shirya wannan gangami da dai domin mu nuna wa duniya cewa lokaci ya yi da za mu ɗauki mataki mafiyana ya kuma bayyana ƙasarsa a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da za su iya nuna hanya wajen kare muhalli masu gangamin sun raka bayar da take na yin kira da a taimaka wa ƙasashen afirka su fuskanci matsala ta gurɓatar yanayi nahiyar afirka dai tana fitar da abin da yake ƙasa da kaso hudu cikin ɗari na gurɓatacce iska a duniya sai dai kuma ƙasashenta su ne suka fi cutuwa daga matsalar. sojojin amurka a ƙasar siriya suna ci gaba da sace wa wannan ƙasa man fetur kamfanin dillancin labarun sana na ƙasar siriya ya ambato wata majiya daga yankin wato hasaka tana cewa a satar man fetur ta bayan nan da sojojin amurkan suka yi sun cika manyan motoci har 76 da makamashi tare da tsallakawa da shi zuwa cikin iyakar kasar iraki baya ga man fetur ɗin da amurka ta sata da ƙasar ta siriya ta kuma saci alkama ƙasar a cikin manyan motoci tun daga lokacin da amurka ta shiga cikin ƙasar siriya take sata albarkatun wannan ƙasar na makamashi da kuma na gona baya ga taimakawa 'yan ta'adda da take yi to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na Muleka a Iran. Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo bayanai game da tarihi mai murare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu waya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin abin tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini ne suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci. ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Farsanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na nahawu da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun da tun a da zuwa yanzu sun da Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaja ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yana haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye akan ƙafafunsa. iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu. kowane gini yana dalilai da suka sanya ake sanya masa suna. A zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi, ko kuma sunan wani wuri muhimmiyar ke kusa da shi. Don haka, makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi. Don haka, dole ne a kira shi da makaranta, amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas na titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Choharborg idan ka shiga harabar wannan wajen za ka sha kallo sosai kuma za ka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne ya sa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da tuma saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci wasu sauran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa to a yau shirin namu ya gata muku amir karimi ne domin ji irin waƙar da ya rera mana da fatan masu zama kuma su daɗin shirin همینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروز منو تو قصه برگردون به نقشی که به من دادی گاهی دل کندن آشوبه گاهی دل بستن آزادی کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه با من کن پناهی نیست نرویایی ناقوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی اینجا رو به تنهایی چراغم داره میسوزه ببین روز مبادا که به من میگفتی امروز اگه ما هم اگه خورشید اگه پیدا اگه پنهون کمک کن تا که برگردم از این آبادی ویرون کمک کن تا که برگردم تا این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو نزدیکه من کن پناهی نیست نگاهی ناگوشی دارم گم میکنم کم کم خدا رو تو فراموشی کمک کن تا که برگردم ته این جاده تاریکه کدوم شکل کدوم خواهش به دستای تو کم خدا رو تو فراموشی madalla da amir karimi da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da aka gabatar to ma saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا masu sauraro da wannan kuma kakawa kawo karshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh